a duk lokacin da zaɓe ke matsowa a najeriya 'yan siyasa kan fidda sabbin dabarun samun goyon baya domin ko baya ga batun lika hotuna ko allunan in takara haka nan wani batu da kama fito fili shine na janyewa daga takara batun da akan danganta da sambon siyasa alal misali a makon da ya gabata ne wasu 'yan takarar gwamna a jihar adamawa na jam'iyyun abga kowa ncp da kuma jam'iyyar mega progressive people party wato npp suka kira wani taron manema labarai inda suka fito suka janye wa dan takarar gwamna na jam'iyyar pdm mai alaman toci dr ahmad modibo to sai dai kuma ba a je ko ina ba sai ga waɗannan 'yan takara sun sake bulla a gidan jam'iyyar pdp inda ma suka bayyana cewa sun janye wa ɗan takarar pdp malam nuhu ribado alhaji abdul nasir umar hamman shine ɗan takarar gwamna na nppn ya kuma bayyana dalilan su ne na ɗaukar wannan mataki mu da kuka mu yan takarar gwamna yau a nan wannan wurin daga mega party kowa party ncp da abga mun zanna mun yi dube dube mun yi hangen nesa mun leka gidan kowa har hanjin kowa a cikin hangen mu da dube dube muka duba cewa mun ga ba wani mutum da zai iya wannan tafiya da muke so a yi sai malam nuri don. kwanakin baya an ce mu je mu yi wani abu to wannan kuskure ne muka yi kuma muna neman gafara wajen mutanen adamawa to ko an yaba su ma lashe man da suka yi ba kuwa rabaran ibrahim dauda iro shine mataimakin dan takarar gwamna na jam'iyyar kowa fati ya ce ba haka malamarin yake ba muka kira dan uwan mu nuri do bai san mu ba ba mu san shi ba ba mu da wata alaka da shi muka ce to wani wai eh, in Allah ya yarda kwanakin baya ka je mu a media mu daman aka ce don lokacin da ka tashi neman aure inda shekaru ta kai kowace budurwa kaga kana ga kaman ita ma mace ce so da muka tashi neman aure muna ga wace budurwa ce ta dace da muka ga budurwa daga nesa ba san tana da gyambu a jikinta ba sai da muka zo kusa sai muka gane cewa kafanta mai faso ne bargon namu zai ya mutse muka ce a'a auren nan an warware shi su koyan bangaren ribado na cike ne da murna da wannan sabon kamun da suka ce sun yi Alhaji Sa'idu Halilu shine sakataren kwamitin kamfen na Nuhu Ribado. Su su dukkansu 'yan takara ne har da shi Malam Nuhu Ribado. Amma sun duba sun gani wanda ke da kayan aiki da abun da zai kai ga nasara domin nasara suke duba wanda zai ciyar da adamawa gaba suka zauna suka duba ba batun maganan kuɗi ba ne ko wani maganan wani abu da ya rufe musu ido illa ganin cewa ya kamata a kawo wanda zai to sai dai kuma yayin da yan siyasan ke wannan walwalin waliyo ga manazarta irin su Muhammad Bakori na maganin akwai abun duba ga halayyar wasu yan siyasa abun da yake nunawa shine mutane akasari wasu suna shiga siyasar nan ne kawai saboda abun da za su iya samu ba wai saboda su yi mutane aiki ba ko al'umma aiki ba magana gaskiya shine zaɓe talaka ne yake yi kuma talakawa suna nan suna da wani buri na su ga cewa an samu an samu kamar canji zaci so yanzu dai muna nan muna gani shin talakawan nan za su tsaya akan akan akidar da suka saba ne ko ko za a samu canji a yadda suke suke kada ƙuri'a su wannan wani abu ne wanda sai lokacin da za a jefa ƙuri'a za mu gani yanzu dai kwanaki kaɗan ne ma suka rage da da babban zaɓe a Najeriya wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya